You know, a labari ne aka samo akan wasu sun zanna suna suna mitin yadda za su gudanar da abin da suke shirin yi. To shi ne 'yan security suka je suka same su suka kama wasu. To da suka kama wasu a kawo su jalingo sai wancan suka tashi da wani propaganda akan lallai ba masu tsaro ne suka kama su ba mutane ne kawai suka zo suka kidnapping din su suka tafi da su to sai wancan kuma suka tashi suka ce to ai ba ya za kidnapping mutanen su dole ne su zo wajen su ga yadda za su fitar da mutanen su koko su tayar da hankali dole sai a sake mutanen su in ba haka ba za su tada fada Sanata Yusuf Abubakar Yusuf ɗan majalisar dattawa daga jihar Taraba ta tsakiya ke bayanin abin da ya jawo rikici a ƙaramar hukumar Saddauna ta jihar Taraban. Rikicin da a halin yanzu ya laƙume rayuka 99 da dabbobi har dubu goma sha bakwai. a bisa binciken kungiyar pastoral reserve wacce take kare muradin fulanin yankin a wani taron manema labarai da ta kira a abuja kungiyar ta yi zargin cewa mahukuntan jihar ba su ɗauki matakin kare fulanin yankin ba a saboda haka kungiyar ta nemi gwamnatin tarayya ta kafa dokan ta ɓaci a jihar salamu male shine mukaddashin daraktan kungiyar muka ce wajibi ne gwamnatin tarayya musamman idan aka yi la'akari da take-taken gwamnatin jihar taraba da na karamar hukumar sardauna ƙasa da yanda ake zargi da hujjoji kwarara cewa su ne suke rurota wannan rikici a dakatar da wannan gwamnati domin a samu kafa na tabbatar da zaman lafiya da walwalar jama'a. Akan haka ne na tuntuɓi mai magana da yawun fadin shugaban ƙasa Garba Shehu domin in ji matakin da gwamnati ke shirin yi na daƙile rikicin. An tattauna wannan magana kuma matakin da gwamnati ta ce a fara ɗauka na farko shine kafin ma a yi komai a tura sojoji su mamaye wuraren nan gabaki daya a tura soja da yawa sannan ita kuma hukumar agaji ta nema ita ma ta isa wurin da agaji na gaggawa kafin ma a fara wani bincike a ji waye da gaskiya waye waye da gaskiya akan wannan magana wannan gwamnati ba za ta saye ko ta boye wani don ya yi laifi akan wannan abu a ce za a kare shi ba ba halin wannan gwamnati ba ne saboda haka a yi haƙuri mutane su kwanta da hankalinsu gwamnati za ta ɗauki wani mataki da ya cancanta da ya dace don a kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a tsakanin dukkan al'ummomi da suke wannan yanki rikicin da ya samo asali ne daga zargin wariya tsakanin mutane biyu daga kabilun da ke wannan yanki na ƙaramar hukumar saddauna a jihar taraban madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya